yasa nake faɗa ma kana ji na uzairu muddin aka ce aiki kan aiki ana yin aiki abu ɗaya ne yake janyo mana lalacewar aiki laifin ku ya zamanta cewa in an tayi nawa me na aiki ana nawa hmm? a ce aiki ana nawa ba hi da daɗi hmm? go. ba ka san aiki ba hmm? ka san aiki ya uba ka san aiki ya uba za ku ci ku koshi amma aiki ya uba kwa san aiki hmm? a ce aiki da kuna yin aiki aiki yana tafiya yanzu aiki ya lalace mana kun saka nawa alaikus salam Nafisa. Bakin namu wai ba za su iya shiga ba yayi zafi. Na? Wallahi bismillah. Ah. Sannan mu. mu. Sarkin makera, sarkin kira. An buga da kai, an baka. Kai ne kadai kake sarrafa wuta da karfe ta yadda kake so. Allahu akabar Allahu akabar in ji masu kiran sallah sukan ce Allahu akabar ni ma na ce Allahu akabar ni ne sarkin makeran duk duniyan nan ni ne sarkin kira duk ƙasar nan kowa ya riga ya ni wajen kira ni nake allura mai tsini ni nake mai faɗi ni nake mai kaushi allura ni nake matsefata ni nake kibiya kuma ni ne nan nake busulla malam gaskiya ne wayannan yan uwana ne 'ya'yan kawu suleiman ne a turai suke zama sun zo wannan shekarar sun kawo mana ziyara shine na ce to bari mu shigo da su cikin gari in nunnuna musu kayayyakinmu na gargajiya da muke amfani da su a nan kin yi daidai kin nuna ke yar asali ce kuma ki nuna asalin kasar ku su ma indiyawan suna nuna asalin kasar su mu ma mu nuna ainihin gargajiyar mu ta kasar mu ciki ba zafi zafi ba abun da zai miki yan nan qur'an ba abun da zai miki yan nan qur'an wannan magumi da kuka ga ina yi ba wani abu bane yasa nake gumi fishi na yara na nake musu faɗa saboda aiki yana jan baya shi yasa kawai nake ta zuba yanzu haka da suka fita da bokici goma na